Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ci gaba da jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku kan yunkurin gwamnonin arewacin Najeriya na kawo ƙarshen almajiranci ko makarantun allo domin inganta harkar baiwa yara ilimi. Yau za mu kawo muku matsayin wasu malaman tsangaya da suka gudanar taro na ƙasa a jihar Bauchi kan wannan batu. To kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri, ƙungiyar alaramomin da ke koyar da makarantun allo ta gudanar da taronta a jihar Bauchi da ke Najeriya, inda ta tattauna matsayin da gwamnonin jihohin arewacin Najeriya suka ɗauka na rufe makarantun allo da kuma mayar da almajirai jihohin da suka fito. Mun ji ta bakin wasu daga cikin shugabanninsu, amma kafin mu je gare su, bari mu ji abin da gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasiru Rufai ke faɗi dangane da matakin da suka ɗauka. Mun yi haka a jihar uh, Kaduna. Mun kwashe almajirai sama da dubu talatin, almajirai daga wasu jihohi da ke arewa zuwa jihohin da suka fito. Uh, Kuma a shirye muke mu karɓi duk wani almajiri daga kowace jiha idan ɗan jihar Kaduna ne. Uh, Gwamna ‘yan Rufai ya ce a shirye gwamnonin arewacin Najeriya suke na ganin bayan wannan shiri, domin kuwa bai yi wa arewacin Najeriya da Najeriyan kanta tasiri ba. Uh, a shirye muke a matsayin gwamnonin Arewa mu kawo sa Ba wai mun ɗauki wannan matsayi saboda annobar COVID-19 ba ne. Sai dai COVID-19 ya ba da dama. Saboda COVID-19 ya ba mu damar sanin dabara da hanyoyin kawo ƙarshen wannan shiri. Saboda bai yi wa yaran aiki ba, bai yi wa arewacin Najeriya aiki ba. kuma bai yi wa Najeriya aiki ba. Saboda haka ya zama dole a daina shi kuma wannan lokaci. Da ikon Allah wannan annobar COVID-19 ta ba da dama a kawo ƙarshen wannan gaba ɗaya. An gama. Ina iya tabbatar maka cewar ajiyar Kaduna ya zo ƙarshe. A yau ɗin nan mun yi nazari a kan dokar da za ta haramta wannan shiri a hukumance. Ba wai mun rusa shirin ba ne ko kuma kai yaran zuwa wajen iyayensu. dole su je makaranta idan an bude makarantu kuma mun gano inda iyayen yaran suke kuma za mu faɗakar da su kan nauyin iyaye da ya rataya a kansu batun zai ɗauki lokaci amma yaran za su je makaranta dole su je makaranta a takaice a jihar kaduna ina iya tabbatar maka da haka ta bakin gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufai kenan Gwani Lawal Gwani Salisu Gwani Abdullahi shine shugaban alarmomin Najeriya kuma ya bayyana matsayinsu kamar haka. Magana mu anan shine yan uwanmu a almajirai da ake ta maidawa sassa daban-daban garuruwansu abu ne wanda ya faru wanda bai mana daɗi ba kuma ba mu ji daɗinsa ba kuma ba mu goyi bayan haka ba to amma muna ba da shawara ga ainihin su shugabanni ma'ana gwamnati cewar su almajirai a garin da suke to ko shakka babu wannan gari rahama ce take sauka a wannan gari domin karanta alkur'ani ba dare ba rana yakan yaye masifo kuma yakan ainihin kiyaye zuwansu to kasancewar kuma an ɗauke su to wannan fa abin da ake gudu sai ka ga in zai zo kaɗan da sai zo abin da ya fi wannan wanda ake zato domin akwai mala'iku na rahama da suke a sama waɗanda idan an yi wani abu a duniya wanda an fusata allah kenan sukan masu saukowa ne suna zuwa suna jin bayanan abubuwan da ake ciki to suka ce koma suka ce ayi mantar da yara ƙanana suna ta karanta alkur'ani suka shi kenan wannan abin da ko da an yi niyyar yin wannan azabtar da waɗannan al'umma ta wannan yanki wannan karatun da aka sauko aka ji suna yi to sai a dalilin wannan sai ba to kawo ka zaman su rahama ne akwai su gwamnonin ko kuma mutane yawanci sukan yi korafin cewa irin waɗannan almajirai suna zama cikin kaskanci da ta hanyar barace da sauransu ba ga wannan ta isa hujja da har za ta kai ga a mai da su waɗannan almajirai zuwa jihohinsu to wannan da ya takaice kusan in ce ba a hujja ba ce domin shi wannan wani tsari ne na wata tarbiyya da wani ladabi da ake koya dan adam tasowa shi tun yana karami ya gane cewa shi din nafa ba komi bane shi kare dauki kansa komi kuma ya gane cewa da akwai da babu nan duk a wajen Allah ne to wannan kaskancin da zai taso a cikin sa ya kore masa in ya game shi ba zai daga masa hankali ba in ya gan babu mai babu shi ma ba zai domin ya keto wannan kuma koda ya samu wani abu zuwa gaba na duniya Allah daga shi zai dinga ɗaukan kansa shi ba kwamitin da dacen ga abu ma da yake shi bara yake ma yana kwana a ƙasa. ta bakin gwani lawal gwani salisu gwani abdullahi shugaban alarmomin najeriya kenan shi kuwa gwani sanusi abubakar shine sakataren kungiyar mahaddata alkur'ani na ƙasa kuma ga tsokacin da yi akan wannan matsayi na gwamnonin arewacin najeriya eh, alhamdulillah ah, wannan taro da muka zo Ah, mun fa'idantu da wasu kalmomi da suka fita daga bakuna daban-daban kamar maganar da shi ah, sheikh ibrahim dan gidan sheikh ah, dahir usman bauchi yake maganar shugaban ƙasa bai san da ainihin wato illatawa da muzantawa da cin mutunci da cin zarafi da gononin arewa suke yi wa almajirai makaranta alkur'ani na arewacin ainihin wannan ƙasa a shi yasa ni da na meke nake magana tun da shugaban kasa ba shi da bayani to ina isar da bayani na gare shi cewa to gashi yanzu dai ana cin zarafinmu ana kama mu kaman gafiyu ana bin mu musamman a jihata ta kano ana bin mu wato dare karfe sha biyun dare karfe ɗaya karfe biyu karfe uku ana ɗiban almajirai ana cusa su a ainihin mota da 'yan sanda da bindiga da 'yan hizuba da 'yan ainihin wato 'yan gora haka suka yi haɗa tim a ƙarƙashin ministry for education wato ma'aikatar ilimi ta jihar kano kuma suke ɗiban mu wato almajiranmu suke kai su gurare daban-daban suke basu a ainihin cikin yunwa da kishirwa kuma da ainihin rahin kula wanda ma suke musu kuma gwaji na corona na dole ko yaro yana so ko baya so muke sanar da shugaban ƙasa halin da muke ciki kenan Gwani Abubakar ya yaba wa gwamnonin Zamfara da Yobe kan matsayin da suka ɗauka, yayin da ya mika sakonsa ga shugaban Najeriya. a mun yi magana a sun ce wai gwamnonin Arewa ne suka yi taro su sha tara, duk da dai gwamnan ainihin Zamfara Allah ya masa albarka ya ce duk almajirin da aka hana ya zama a garin Kano ko wata jiha ya je garinsa za a bashi guri, haka gwamnan Yobe Allah ya masa albarka da gwamnan Maiduguri duka sun ba mu gudunmuwar cewa gurinsu ya zama tudun na tsira a gurin masu karatun alkur'ani to muke isarwa da shugaban kasa kokenmu halin da muke ciki ya sani domin ba ainihin mu dinnan muna daga cikin wanda muka zaɓe shi da addu'o'in da muka yi da duk abin da muka yi muka zaɓe shi muna da haƙƙi a gwamnatin sa don ya san ana musguna mana ana cutar da mu bayan mun yi maganganu yanzu sun daina kama mu kuma sun ce za su yi doka ta hana tafiya neman almajirshi shine ka ji a bayanai na nake cewa akwai unity school kowace jiha musamman tsofaffin jihohi na kasar nan akwai makaranta da federal government ta ware ake ɗebo yara daga jihohi ake ba da slot don su yi karatu to su fara rushe wannan unity school din mana kafin su yi mu almajirai su hana mu daga wani gari zuwa wani gari sannan da suke maganar cewa kamar a jiha ta ta kano wai sai kana da gida da ainihin katifa kana da gurin karatu shine nake faɗa da babban murya su je makarantu na local government na primary school akwai makaranta da za ka samu sama da ɗalibi ɗari suna zaune a ƙasa ba benci ba kayan karatu kuma inda za ka san cewa ba da gaske suke ba zalunci ne suke da mu sun ga almajirai ne ba mu da kowa sai Allah alhamdulillahi shi yasa suke mana wannan ta'annati to yanzu uh, ita gwamnati ko su hukumomin Najeriya suna kawo hujja cewa akwai daga cikin almajirai daga jihar ta Kano da aka mai da su kaduna kuma aka gwada aka samu suna dauke da kwayar cutar ta corona ba ga ita gwamnati tana da hujja cewa barin yara a cunkushe a waje daya yana daga cikin abin da yake sababa wannan ciwo na corona alhamdulillahi wannan magana da suka yi da kansu sun kama kansu da kansu ko ba su yi biyayya da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa yau idan wani wa waba'i ya sauka a ƙasa maganar corona gaskiya ce akwai ciwon corona amma tun da ya shiga aka kafa ainihin doka cewa kar wani ya fita daga wani gari zuwa wani gari ma'ana kowa ya tsaya killace kansa a garin da yake to mai ya kai su su ɗebi wasu almajirai daga kano har su kai su kaduna har ma a gwada su a ce suna da corona wannan yi wa ainihin shari'a musulunci karan tsaye ne kuma constitution ya baka dama a faɗin najeriya duk garin da kake so ka je ka awaitar da wani tsari naka na ainihin kasuwanci ko na neman ilimi constitution ya baka dama amma saboda mu almajirai ne kawai ana ganin cewa kila ba mu karanci zamani ba ko ku kila ba mu da gata kamar da na faɗa sai Allah Allah ya isan mana to saboda haka shi yasa ake cisguna mana ake ainihin cutar da mu ta bakin gwani Sanusi Abubakar sakataren kungiyar mahaddata alkur'ani a Najeriya kenan kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilin Bauchi Ibrahim Malam Goji da injiniyanmu Hassan Alassan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.